This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na hantsi yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za mu ci gaba da kawo muku sakamakon zaɓe da aka gudanar a Najeriya. za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho waɗanda suka ta'allaka duka a kan zaɓen amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Shugaban hukumar zaɓe Profesa Tayiru Jega ya ce yau Talata idan Allah ya yarda za a ci gaba da bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi a Najeriya. To amma bisa sakamakon da aka samu daga jihohi goma sha takwas da babban birnin tarayyar Najeriya don takarar shugaba na jam'iyyar APC Janaral Muhammadu Buhari mai ritaya ya baiwa shugaba Goodluck Jonathan na jam'iyyar PDP ɗan rata. Jiya Litinin da daddare hukumar zaben Najeriya ta ba da sanarwa cewa janar muhammadu buhari ya lashe jihohi goma yayin da shugaba jonathan kuma ya samu nasara a jihohi takwas da babban birnin tarayya wasu nasarorin da janar buhari ya samu ya samu ne a wasu jihohin kudancin kasar inda galibi ake ɗauka a kan cewa shugaba jonathan ya fi farin jini a yankin tun da farko a jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaran aikinsa na birtaniya philip hammond sun gabatar da wata sanarwa haɗin gwiwa suna faɗin cewa akwai alamun da ke ta da hankali da ke nuni da cewa da gangan za a yi ƙoƙarin dagula yadda ake tattara sakamakon zaben da aka yi a najeriya sun ce gwamnatocin amurka da ingila sun damu da wani yunkurin da za a yi na dagulawa hukumar zaɓe ko kuma shugaban hukumar harkokinsu sanarwar ba ta ambaci suna ko kuma wata jam'iyya ba mashawarta daga manyan kasashen duniya guda shida da iran sun yi ta yin shawarwari har zuwa cikin daren jiya litinin a kokarin da suke na cimma yarjejeniyar takaita shirin nukiliyan iran shugaban mashawartan iran abbas Arechi ya ce ba su kai matsayin da za su ce sun kusa cimma daidaituwa a kan sauran batutuwa ba amma ya ce suna fatar ganin wanzuwar haka ya ce kila cimma yarjejeniyar yau talata ko kuma gobe laraba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce har yanzu akwai batutuwa masu wuya da suka rage to amma ya ce mashawartan sun fahimci cewa suna fuskantar wa'adin daren yau talata da suka gita wa kansu kasashen guda shida suna kokarin kulle yarjejeniya da iran domin hana ta kera makaman nukiliya ita kuma kasar ta iran tana kokari ne ta ga an ɗage takunkumin da majalisar ɗinkin duniya da kuma kasashen yammacin duniya suka aza mata wani ɗan ƙasar birtaniya mai suna harun aswat ya amsa laifin caje-cajen da aka yi masa na ƙoƙarin kafa sansanin horar da 'yan ta'adda a jihar Oregon arewa maso yammacin Amurka ya amsa laifin ne a wata kotun tarayya da ke birnin New York. Ana iya yankewa Harun Aswad ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari. A shekara ta dubu biyu da biyar aka kama shi a ƙasar Zambia, aka iza ƙeyarsa zuwa Birtaniya. Lauyoyin gwamnatin Amurka sun ce Mr. Aswad ya yi shekaru goma yana ƙoƙarin ganin ba a izo ƙeyarsa zuwa nan Amurka ba. A shekara ta 2009 Aswad ya zo nan Amurka, shi da wasu abokan harkarsa sun kulla makarkashiyar tara makamai da horar da musulmi aikin ta'addanci a wani sansanin da suka shirya kafawa a jihar Oregon. Shi ɗaya abokin harkar tasa sanannen malamin Birtaniya nan mai suna Abu Hamza. A watan Janairu aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai. Shi ɗaya mutumin kuma mai suna Kusama Kasir, shi ma a shekara ta 2009 aka yanke masa hukuncin daunin rai da rai. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe a wani hari da aka kai da jirgin saman yaƙi jiya Litinin da dare kusa da wani sansanin 'yan gudun hijira a Yemen ya kashe akalla mutane 40 da niyyar wato da biyar da raunana mutane 65 a tazoma ta baya-bayan da ta addabi ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. ma'aikatan agaji na jin kai sun ce harin ya auna wani sansanin soja a gunduma harad da ke arewacin kasar to amma har yanzu ba a tantance dalilan kai wannan hari ba tun dai ranar alhamis da ta shige kawancen taron dangi karkashin jagorancin kasar saudi arabia suke ta kaiwa 'yan tawaye 'yan husu hari to amma ministan harkokin wajen yemen riyad yasin ya ɗora wa harin bindigogin iguwa na 'yan hutsi laifin waɗanda suka jikata a sansanin 'yan gudun hijiran wani mai magana da ƙungiyar ƙaurar jama'a ta ƙasa da ƙasa ya ce nan da nan ba a tantance ko waɗanda aka kashe farar hula ne ko kuma sojoji ba labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu daga jihar Ikon Najeriya inda jam'iyyar hamayya ta APC ta lashe zaben shugaban kasa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu baban gida Jibrin ya aiko mana. Zaɓe ya yi kyau duk da cewar akwai matsaloli nan da can da aka fuskanta a mazaɓu daban-daban na birnin na Legas. to sai dai jam'iyyar pdp a ta bakin honorable wahab ya ce suna da ja da wannan sakamako da aka bayar Um, especially concerning the failure of the country there. don't you think this may have affected the results with by INEC? ya ce akwai haɗin baki tsakanin hukumar inec da wata jam'iyya domin a yi mana magudi da farko dai na'urar zaɓe baya aiki a wasu mazaɓu irin su ikeja duk wa'annan matsaloli ne da ya kamata a ce an duba yanzu dai wannan sakamako da hukumar zaɓe ta inec ta fitar a nan lagos ya kawo adadin jihohin kudu maso yammacin najeriya guda shida kenan da aka fitar kuma daga cikin wayannan jihohi shida janar muhammadu buhari na jam'iyyar apc ya lashe su daga garumin rinjaye baban jibrin murya amurka daga lagos a najeriya To sai kuma jihohin Niger da Kogi inda a jihar Niger aka sanar da sakamakon zaben da kimanin karfe goma sha biyu na dare sakamakon jinkirin isowar waɗansu ƙananan hukumomi. Ga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. Hukumar zaben Najeriya ta sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a jihar Niger. Sai da misalin karfe sha biyu na daren nan da ya gabata ne dai aka kammala tattara sakamakon saboda dalilan jinkiri da aka samu daga wasu ƙananan hukumomi. Baturan zaben dai Farfesa Abdulgaliu Hambali ya ce sun gama tattara sakamakon daga ƙananan hukumomi 25 da ke faɗin jihar Niger sannan ya bayyana sakamakon kamar haka. APC 657,678 PDP 149,000

Sakamakon dai ya nuna jam'iyyar APC na kan gaba. Jami'in hudda da jama'a a hukumar zaben jihar Niger Madaki Muhammad Wase ya bayyana dalilin da yasa aka samu jinkirin tattara sakamakon a nan jihar Niger. Eh, to alhamdulillah zaɓe irin wannan ni a gaskiya ya abin na zamana a cikin INEC a aiki na INEC ban taɓa ganin lokacin da mutane suka fito su da kwarkwatansu kamar irin wannan lokaci ba. har ya kai ga ana ana jefa kuri'a har wajen sha biyun dare har karfe ɗaya da shauransu ah, har ma ya kai aka waye gari a wasu wuraren ana nan ana jefa kuri'a to a cikin haka din eh, gaskiya ba za a rasa yan kananan eh, matsaloli ba amma wayannan matsaloli cikin ikon Allah ba za su sa su canja a wani al'amari sosai ba abin da ya faru da a wasu wurare ciki wasu mutane wayanda ba ba su kyauta ma kansu ba ba su kyauta a kasa ba ka sace suna sace akwatuna. To sannan a ɗaya gefen sakamakon zaben 'yan majalisar wakilai da sanatoci kuwa ya nuna dukkaninsu jam'iyyar APC ce ta lashe su a nan jihar Niger. A can jihar Kogi kuma sakamakon da hukumar zaben ta sanar ya nuna cewa jam'iyyar APC ce ta lashe kujeru uku na majalisar dattawan jihar. yayin da majalisar wakilai apc ta samu kujeru shidda pdp kuma ta tashi da kujeru uku mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida na batsari kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji Allah gwani kai ne ka kage samaniya kayyo maza mata cikin salita ka ce musu manzo rasul anbiya Amina ta sai da ya cancanta na san akwai so gaskiya ne yan uwa domin kwarar ya sa shi nan ga halitta me sa mutum ya zamo kamar wani jarumi me ji kamar zai doke duka halitta datan ina zargi akan mai so kuje na mai da shi wawa cikin su halitta yau ga shi na fada a tarko mai wuya bege akan wata ya cikin su halitta a cikin mafarki mun daɗe mun To sai kuma sakamakon zaben jihohin Bauchi da Gombe inda nan ma jam'iyyar APC ta samu galaba ga wakilin Abdulwahab Wahab Muhammad da ci gaban rahoton. rahotannin sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar tarayya a jihohin bauchi da kuma gombe na bayanin jami'ar apc ta yi rawar gani inda ta warwashe dukkanin kujerar majalisar datta guda uku da kuma 'yan majalisar tarayya guda goma sha biyu a jihar bauchi malam aliyu abubakar shine kakakin hukumar zaɓe na ƙasa mai zaman kanta a jihar bauchi ya yi ƙarin haske kan batun na gaba guda uku ɗauki members na House of Representatives goma sha biyu. Sakamakon zaben shugaban ƙasa Bauchi na nuni da cewa jami'ar APC ta sami ƙuri'u takwas sai PDP mai ƙuri'u biyar. A jihar Gombe tsohon mataimakin kakakin majalisar wakilai Usman Bayero na faɗa shine ya lashe kujerar sanata na Gombe ta Arewa yayin da tsohon gwamna kuma sanata Muhammad Danjuma Goje Shi ne ya sake canye zaben a karkashin tutar apc a yayin da sanata joshua lidani na jam'iyyar pdp ya sake samun damar komawa majalisar a mazaɓar gombe ta kudu daga bisani sanata muhammad danjuma goje ya hira da manema labarai dangane da nasarar da ya samu gaskiya jima na tsayawa zaɓe wani yanayin zaɓe da yadda ke zuwa to amma dai wannan ya zo da wahala kwarai saboda hamayya ne ina cikin hamayya kuma allah ya sa jama'ar mazabata suka yadda cewa ni ne ya kamata in koma sarata. Lohab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a nigeria To daga jihohin Bauchi da Gombe kuma sai Adamawa da Taraba daga inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoto cewa da yake bayyana sakamakon zaben jami'in ba da sakamakon zaben shugaban kasa a jihar adama farfesa abawa joffrey da ke zama shugaban jami'ar tarayya da ke ukari ya bayyana dan takarar jam'iyyar apc janar muhammadu buhari da cewa shi ya lashe zaben a jihar adamawa da yawan ƙuri'u dubu ɗari uku da saba'in da hudu da ɗari da ɗaya inda shi ko shugaba gullo jonathan na jam'iyyar pdp ke da ƙuri'u dubu ɗari biyu da hamsin da ɗaya da ɗari shida da sittin da hudu. 435 AA 435 ACPN 1166 ADC 1012 APA 1549 APC 374701 752 PDP 251664 UPP 334 To koya wakilan jam'iyyu suka ji da wannan sakamako? barista eti shehu kwamishinan shari'a na jihar adamawa shi ya wakilci jam'iyyar pdp a cibiyar bada sakamakon rayuwa haka take yau kai ne gobe ba kai ba so kuma dole yadda rayuwa ta zo ka karbe ta haka abin ban ka ba kana nufin kanta ko amsa sakamakon da ya faru yanzu mai zai hana mu amsa tun da mun sa hannu a kai shi ma daraktan kamfen na janar buhari a jihar adama ya fa nuna farin cikin su ne kamar haka sunana alhaji ibrahim bafetel hassan a state coordination buhari osibanjo presidential campaign council ya kuka ji da sakamakon da aka bada yanzu yanzu nan alhamdulillah mun ji daɗi da wannan nasara kuma allah ya tabbatar mana nasara na dukkan ƙasa yadda za mu samu taimaka a ƙasar nan a cigaba. gaba. To sai dai kuma kawo yanzu ma an soma bayyana sakamakon zaben 'yan majalisar dattawa da na wakilai inda tsohon shugaban jam'iyyar apc a jihar honorable binta masu garba ita ta lashe kujerar majalisar dattawa na mazabar adama ta arewa inda ta doke gwamnan jihar mr balajan gilari na jam'iyyar pdp kamar adama a jihar taraba ma an soma samun sakamakon zaben majalisar dattawan da na wakilai inda dan takarar jam'iyyar pdp honorable marafa bashir abba ya lashe zaben kawo yanzu dai tuni har wasu yan takarar kujerar shugaban kasa suka fara mai da martani game da sakamakon da aka bayyana kamar yadda wannan mataimakin yan takarar shugaban kasa ta jam'iyyar kowa fati ke cewa sunana sa'idu babboi to mun gode wa allah babban da ya an yi zaben an gama lafiya sannan kuma yan najeriya sun yi zaɓe an fito kwarai da gaske an yi zaɓe kuma mutane sun zaɓe abinda suke gani shine zai fi dace masu mun gamsu da sakamakon da ke fitowa kwarai da gaske mun gamsu da sakamakon da duk ya fito daga wadda hukumar zaɓe ta yi ibrahim abdulaziz sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya To daga sakamakon zaɓe kuma sai harkokin tsaro inda a jihar Oyo jami'an tsaro suka kama 'ya'yan wata ƙungiyar 'yan banga da ke kiran kansu 1 million boys da ake zargi da tada zaune tsaye kwamishinan 'yan sanda na jihar alhaji muhammad musa katsina ya yi wakilin hassan umaru tambuwal karin haske dangane da lamarin akwai dai kamin muka yi kafin a fara zabe da kuma lokacin da ake zabe da kuma bayan an gama zabe kamar kashi uku kenan idan ka duba a nan jihar Oyo Allah ya taimaka an fito an yi zabe ba tare da wani tare da hankali ba to bayan an gama zabe ranar Lahadi sai waɗansu 'yan ta'adda ko wani unguwa da ake kira Mapo a nan cikin Ibadan wa'in gwanta da wa'inda ke cikin wayannan kungiyar da ake kira Cult sunan wannan kungiyar nasu shine 1 million boys suka fito fito a wannan suka fara yanke yanke mutane da sauransu to Allah ya taimaka lokacin wa'annan an sandan boye da ta kilo da kuma wanda aiki ya ciro daga Abuja da aka kira special force aka kan ba ta kashi da su to a cikin ya Allah sa mun kawo mutane ko sha takwas mun kuma samu makaman nasu da kuma su kwalaben da suka babbaza to kafin da kama su sun ji mutane ciwo akalla yanzu mutane biyu na kwance wanda aka kai ciwo ko akwai wanda aka kashe ga wannan rikicin ba wanda aka kashe waɗanne irin makamai ne ko kama gare su yadda muka mai ka san irin wannan court din nan adina ne adina da wa'annan maganin da za su irin su kaho da sauransu babu bindigogi kenan a ba bindiga adina ne da wa'annan kaho da kuma abin ga eh, kwalabin giya kama su kuma bayan wannan kuma kashi na biyu akwai wasu kuma yan fashi da makamin da muka kama su takwas Wasu hmm. su wa'annan mutane wani gari da ake kira akwai a jihar ondo hmm. suka fashi suka kwace ma wata mata mota suka ɗauki motar aka ɓoye bayan kwana biyu kuma suka shigo nan jihar Oyo akwai wani ah, sito wanda aka sayar da magunguna kemis babban da listo ne suka isa suka kuma ɗauke zuwa a kan bindiga suka kwace musu dukiya da kuma wani gidan man to Allah sa yara na suna kusa kuma suka da su aka harbe ɗaya aka kuma kama su bakwai a bincike da ya nuna kafin wannan zabe wannan ina zama da ana goron kwana biyu a yi zabe ne muka samu waɗannan yara mun kama hmm. to bincike da ya nuna su biyu din shugabannin wannan kungiyar waɗanda na amurabri ko kuma ce yan fashi da makami su na cikin waɗanda suka gudu a lokacin da aka fasa wannan gidan yari a a Ai da wannan lokaci ko? Eh haka ne ranka daɗe. domin Allah suna ciki suna ciki an kama su ne akan tuhuman da ake musu daya na fashi da makami daya kuma da laifin kisa. To wajen suka sadu bayan an fasa wannan gidan yari din sai suka zo suka haɗa kai su biyu suka shirya suka kuma samo yara guda shida suka tsara suka su takwas da hmm. wannan ak da muka kuma kwato a hannun su mun gane cewa tana cikin wanda aka kwace hannun wani dan sanda a jihar ekiti kuma to suna nan hannun mu kuma sun ba mu cikakken bayani yanzu da muke magana amma sauran mutanen nasu mun samu inda suka yi Allah ya da kafin tashi aiki su ma za a kamo su bayan haka mun kuma kamar waɗannan karnukan siyasa amma kafin da wannan waje akwai wani aka national union of transport workers wani cewa na da kamfe da abubuwa iri-iri kasan da na zo da shi to tashi ɗaya ne don na tashi da damara kuma zan yaƙe su kuma ka duba mun fara da zai na zama ne waje mun zafi sai suka gudu har da shugaban nasu bayan ya gudu shi shugaban ɗan wannan WRTWT da sauran yara to da muka je irin dai satin da ake yi muka samu wa'annan ne dubu da kuma wannan albarushi da ake kira kasiri wa'anda suka gudu suka bari duk mun kwa. Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin su. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. We Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned. Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan to me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu yi maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce yamu taimana daɗi amma mu barge na ramin mu Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Ya taɓe nan, To baya ga rawar da matasa suka taka a fannin kada kuri'a da kuma kaucewa tarzoma a ranar zaɓukan da aka gudana a Najeriya ranar Asabar ɗin da ta gabata. wani abin da ya shiga tarihi kuma shine yadda suka yi amfani da kamfanoni ko kuma kafofin sadarwa na zamani da kuma samun bayanai da sakamakon zaɓe kai tsaye ta kafofin yada labarai wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya yi nazarin wannan ci gaban da aka samu ga kuma rahoto da ya haɗa mana ga alama da ya matasan najeriya musamman a nan kano sun yi aiki da jan hankalin da shugaban hukumar zaɓe ta najeriya farfesa atahir jega ya yi wa 'yan najeriya kan lallai su yi watsi da duk wani sakamakon zaɓe da ake yadawa a kafofin intanet na sada zumunta baya ga haka matasan sun yi amfani da damar da wasu gidajen rediyo masu zaman kansu irin su rediyo freedom da rediyo rahama da ke nan kano suka baiwa masu sauraron su inda suka hada tashoshin suna yada shirye-shirye kai tsaye da zauren da ake sanar da sakamakon zaben shugaban kasa a can abuja sana da me kake talla ne ne kaji ne ke zero. ga wani abu kwali kuma kuma office. to kuma gashi na waya kake ne ba waya nake ba ina sauraron election ne na je abin da zai kaya ba ka je ka jefa kurkar ka ba kuma me rage a to ai saboda in tabbatar da abin da ko kuma in saurari abin da na jefa in ji yaya ake ciki sakamakon saboda za a iya cewa an faɗi sakamako ba daidai dan abin da zai ba mu ji yadda aka faɗa a rediyo muka ji kamar yadda hukuma ainihin ta ce kamar yadda da jita-jita ya kamata mu tabbatar da abin da aka ce an faɗa a rediyo da shi za mu yi amfani da shi. To ai wannan bayanan a Abuja ake yi kuma a talabijin eh, ake yi. Kuma yanzu gashi an kara an jona da gidajen rediyo muna saurara. yanzu da kake jin sauraron sakamakon nan na zaɓe ya kake ji a zuciyarka wallahi ina nishaɗi kuma ina jin daɗi sakamakon abin da ake faɗa gaskiya muna gamsuwa wani kumbiya kumbiya mai dalla dalla haka muke sauraro ga kayan ciniki na orbit na cingam ga katin waya kuma ga sauraron radio da me zaka ji hakan zai ɗebe min kiwa sosai sakamakon ga sana'a ta ina yi kuma ga kuma sauraro ina yi kana bani kuma ga sako ina ji daga ƙasa shi ma wannan matashin cewa yake suna na dan ladi martala amma in kiyana an fi sanya dan hajiya sai da me kake sayarwa ricaji kan ke sayarwa mm. yanzu kaman karfe nawa yanzu muna tunanin muna da karfe tara da ashirin mm. kuma ga na kanan kana makala rediyo a kunnan ka me kake saurare ne a gaskiya muna sauraren result ne result na me na kuri'a na zabe a ina kenan kake saurara muna saurari mun saurari na jigawa mun saurari na kaduna mun saurari na nan kano a nan kano ake sanarwa ne ko kuma ya a daga abuja aka jono yanzu wannan wata tasha kake ji a wayar eh, freedom freedom muke saurara wato kana ji dai ba abin da ake boye ma ba abin da ake boye mu wallahi kai zabe a sosai ma kuwa in ban yi zabe ba wai zai yi ko huta ban yi ba wallahi daga layin tantancewa na koma layar ka ji labarin sakamakon zaben kafin yanzu ka ji a rediyo a ban ji ba tukun yanzu dai nake ji a rediyo to yanzu ya kake ji a zuciyarka cewa akwai kana jin wani nishadi ne ko kuma a gaskiya ni a yanzu dai gaskiya tsakani da Allah confidence nake ji sosai wannan dai alama ce da ke haska karuwar wayewa da ilimi a tsakanin matasan Najeriya game da al'amuran da suka shafi tafiyar da harkokin kasar su Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya To a gaishe ku duka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 3 da minti 24 na asuba sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Muna cikin wani lungu ne don aka muna bukatar a cikin mu sai mu rika ba da labarai saboda wanga lunguna da babu yan garin da mai shi ko a koda wani abu ya faru ba wani labarin da za a zo a bayar sai dai na kanya amma kuma aka tuntuɓa mu za mu iya ba da labarai na dalilin wannan lunguna Suna na musa da zama nan lagos assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na murya amurka mai magana yaƙu yakubu yobe daga mubi sami karamar hukumar sheka na kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da cigaban kasa to ina so in ba da ra'ayina ne a dangane da zaɓuɓɓukan yau da suka gabato suke gaban mu to insha Allahu ga mu dai yanzu haka mun siraro mun tafi don mu zo mu dankwala kuri'a mu mu zaɓi abin da ranmu yake so kuma muna fatan canji canji canji insha Allahu a ƙasar nan sai ta ɗore. yanzu haka gashi saboda zumuɗin ma mu ga mun zo mun kada mu wallahi mun yi tafiyar sama da kilomita goma sha biyar da kafan mu muka tako saboda mu zo rumfan zaben mu daga ɗakin inda muka kwana a nan cikin babban birnin tarayya Abuja a huta lafiya. Jihar Adamawan Najeriya. Jama'ar Najeriya mun gode wa Allah da ya kawo mu wannan rana yau Asabar 28 ga watan uku shekara ta 2015. za a yi zaɓe mai cikakken tarihi a najeriya kuma muna fata zai zamanto wanda ya fi kowane zaɓe inganci a tarihin najeriya matsalar mu yan najeriya kome tsufan mutum kuma kome karatunsa ba za ka raba shi da ƙabilanci da ɓangaranci da bambancin addini ba saboda matsalar da ake ciki lokaci ya yi da ya kamata mu yi fatali da waɗannan bambance-bambance mu ba bayan kowa ba bayan allah ne kuma 'yan najeriya don haka ba mutumin da zai ce ga wanda za mu zaba don haka mu yi fatali da duk wanda zai kawo mana husuma mu zama al'umma ɗaya ƙasa ɗaya duk wanda yake cewa mabiyansa su zaɓi wane to wallahi dan damfara ne na dimokuraɗiyya jama'a mai hatara kada zancen nan da mutane ke faɗa ya shafe mu inda ake cewa wai sai losari wawa kuma dolon bera ne zai ba kyanwa a ajiyar jikarsa jama'a a yi zaɓe lafiya baffa adama fata daga gombe jihar adamawan najeriya assalamu alaikum ra'ayoyin ku masu sauraro kafin mu karkare ga takaitattun labarai shugaban hukumar zaben najeriya profesor tahiru jega ya ce yau talata idan allah ya yarda za a ci gaba da bayyana sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a najeriya to amma bisa sakamakon da aka samu daga jihohi goma sha takwas da babban birnin tarayyar najeriya ɗan takarar shugaba na jam'iyyar apc general muhammadu buhari mai ritaya ya baiwa shugaba goodluck jonathan na jam'iyyar pdp dan rata mashawarta daga manyan kasashen duniya guda shida da iran sun yi ta yin shawarwari har zuwa cikin daren jiya litinin a kokarin da suke na cimma yarjejeniyar takaita shirin nukiliyan iran shugaban mashawartan iran ya ce ba su kai matsayin da za su ce sun kusa cimma daidaituwa akan sauran batutuwa ba amma ya ce suna fatar ganin wanzuwar haka. To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da har haɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fatar alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.